قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين sai shugabannin mutanensa da manyansu suka ce masa ya nuhu mu fa muna ganin kayi nisa da gaskiya